da da farko dai za ku ji cewa gwamnatin Tinubu ta dawo da tallafin man fetur kamar yadda aka bayyana irin kuɗaɗen da take kashewa kana a gefe guda ɗaya ko masu salami idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa an buƙaci da gwamnan jihar Kano kan Abba Kabiru Yusuf da ya murabus da kan mulkinsa wanda yake yi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 oil Gabriel Ajibiti ya yi ikirarin cewa gwamnatin tarayya ta dawo da biyan tallafin man fetur, ya bayyana cewa gwamnatin ta dawo da biyan tallafin ne biyo bayan faduwar darajar Naira, kamar yadda gidan jaridar ta Naira matrix ta kawo wannan rahoton. obeci ya bayyana haka ne a yayin wajen wani taro da Stanbic IBTC a shiyar Legas ya tabbatar kamar yadda ita ma gidan jaridar nan ta business je ta tabbatar da wannan rahoton ya nuna cewa yadda farashin dala yake a dubu ɗaya ɗari uku da yawan lita miliyan arba'in ake amfani da ita kowace rana a Najeriya tallafin man fetur ɗin yana kai naira ɗari hudu zuwa naira ɗari biyar kan kowace lita inda yake lashe aƙalla biliyan ɗari shida a kowace rana inda yace lokacin da shugaban ƙasa ya hau mulki a watan mayu ɗaya daga cikin abubuwan da ya ce ne an cire tallafin man fetur ya e, tabbas tallafi ya tafi saboda nan da nan farashin man fetur ya tashi daga ɗari biyu zuwa ɗari biyar e, ya ce a wannan lokacin an cire tallafi a wannan lokacin ana canza dala a kan ɗari huɗu da sittin amma bayan wasu 'yan makonni ta koma ɗari bakwai da hamsin a wannan lokacin tallafin man fetur ya fara dawowa ya ce amma yanzu tallafi ya dawo idan kun kuna son sanin yadda farashin man fetur ya kamata ya kasance ku duba farashin man dizal ana sayar da dizal kusan dubu ɗaya ɗari uku sannan har yanzu ana sayar da fetur akan ɗari shida ya ce ina gaya muku kyauta cewa a yau akwai tallafin aƙalla ɗari huɗu ko ɗari biyar kan kowace lita idan muna shan lita miliyan arba'in kuma ana biyan ɗari biyar kan lita kusan naira biliyan ashirin kenan ake yi a kowace rana a kuma ce biliyan ɗari shida a wata sannan tiriliyan bakwai da ɗigo biyu a shekara tabbas an dawo da tallafin man fetur don haka ya ƙara da cewa a halin yanzu da dukkanin abubuwan da ake gani a kai ba wai kawai ana tafiya da su bane ba kamar yadda mutane suke gani tabbas an tabbatar da cewa dai a halin yanzu haka dai shugaban ƙasa a shiwaji bola ahmad tinubu tuni ya dawo da tallafin man fetur ba tare da an sani ba da haka bai kamata ma mutane su dinga yin koke-koke a kai ba sannan da kashe da ya kira akan cewa kamata mutane tsaya su nutsu san ina yake musu ciwo su kuma ƙara taya shugabanni da addu'a a gefe guda dai kuma kamar yadda muka samu eh, rahoton a gidan jaridar ta Legit Najeriya ta tabbatar da cewa wasu membobin NNPP daga jihohi guda goma sha uku sun buƙaci gwamna Abba Kabir Yusuf da ya murabus sannan kuma ya bar kujerar tasa masu ramin inda ba za ku manta ba a jiya mun kawo muku rahoton cewa da jam'iyyar NNPP ta dakatar da Abba Kabir Yusuf har na tsawon wata shida saboda wasu zarge-zarge wanda ake yi masa sai dai masu mu za mu so ku ci gaba kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku rahoton da dumin su da zarar mun same su amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka